Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin gatsar tattalin labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. ana kidayar ƙuri'un da aka kaɗa a babban zaben kenya inda 'yan ƙasar za su zaɓi sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma gwamnoni kusan shekara ɗaya bayan 'yan taliban sun kwace mulki a afghanistan bbc ta sake ganawa da wasu jama'ar ƙasar don jin yadda rayuwarsu ta canza an rufe rumfunan zaɓe a kenya kuma yanzu haka ana ci gaba da ƙidayar ƙuri'un domin tabbatar da mutumin da zai jagoranci kasar a cikin shekaru biyar masu zuwa shugaban kasar mai barin gado uhuru kenyatta ya yi kiran da a kwantar da hankali a lokacin da yake kada ƙuri'arsa yana goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa ne wato tsohon firaminista ra'ila odinga wanda ke fafatawa da mataimakin shugaban ƙasa william ruto gade badariya tijani kalarawi da fasarar hoton ansoyi daga nairobi jurewa matsanancin sanyi a ƙoƙarin samun makoma ta gari wasu masu zaɓe sun ce sun kashe dare a nan ba su je gida ba tun tashi daga aiki kawai suna jiran ranar zaɓe don haka duk wani jinkirin buɗe rumfunan zaɓe nan da nan zai harzuka taron jama'ar a cikin sa'a babu wanda aka jikkata a nan lamarin na da mahimmancin gaske kuma mutane da yawa na son ganin cewar komai ya tafi daidai ya ake ciki kawo yanzu komai na tafiya daidai Kana da ƙwarin gwiwar zai kasance na gaskiya da adalci? Ɗimbin ƙwarin gwiwa kuwa. Mataimakin shugaban ƙasa William Ruto na sanya gaji shugabansa Uhuru Kenyatta. Yana daga cikin na farko da suka kaɗa ƙuri'a a mazaɓarsa a yammacin Kenya tare da fatan neman magoya baya su fito da wuri. I am very confident that uh... yana da kwarin gwiwa kwarai cewar mutanen kenya za su yi zaɓin da zai kai ƙasar mu zuwa gaba tsohon ɗan siyasa raila odinga shine babban abokin karawarsa ya yi takara sau hudu kafin yanzu kuma ya yi ikirarin an sace masa ƙuri'u an bullo da dokar tsarin tantance masu zaɓe ta latironi domin kawar da magudi sai dai a wannan karan mr odinga na son a yi amfani da fasahar tare da rijistar hannu abin da ya taimaka a yau da zaran na'ura ta gaza a wasu yankunan kalilan. Fitowar masu zaɓe a wannan zaɓe a zahiri yana da mahimmanci. Dole ne wanda zai samu nasara ya samu akalla kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un tare da ɗoriyar ƙwara ɗaya. Saboda haka duk wata ƙuri'a tana da mahimmanci kuma 'yan takarar na ta neman magoya bayan su musamman wuraren da suke da ƙarfi da su fita da yawan su saboda wannan ne zai iya yin tasiri. A wata rumfar zaɓe ƙudurinsu baya tare da shakku. Ya kamata su kimtsa kansu ta yadda ba zan bata lokaci a nan ba, zan kaɗa ƙuri'a in tafi in yi wasu abubuwan in jira sakamako. Eh to amma na ƙudurci yin zaɓe, ko ma me zai kasance dole in yi zaɓe. A sa'a ɗaya da rabi a nan, na ɗan gaji, amma tunda wannan shine karo na na farko, na rasin bai kasance da munin da na ɗauka zai zama ba. A cikin dare za a ya ƙuri'u a rumfunan zaben da aka kaɗa su. za a san sakamakon farko a cikin 'yan sa'o'i to amma za a ɗauki kwanaki kafin a bayyana sakamakon zaben baki ɗaya. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. rundunar sojin isra'ila ta ce an kashe wani shugaban kungiyar falastinawa masu fafutuka a lokacin wani farmaki da ta kai a kan wani gida a gabar yammacin kogin jordan ta ce an hallaka ibrahim al-nabulsi tare da wasu falastinawa biyu a birnin nablus kungiyar agajin falastinawa ta red crescent ta ce akalla mutane 40 ne suka jikata ukraine ta ce rasha ta kaddamar da wasu jerin hare-hare da nufin kama baki ɗayan yankin donbass na gabashin ƙasar jami'ai sun ce an yi ta mummunan lugudan wuta a filin daga da kuma kai hare-hare ta sama a kusa da birnin donetsk sojojin ukraine sun ce sun ragargaza wata gada a birnin kherson wanda suke kokarin kwatowa daga hannun sojojin rasha ruwa ya mamaye tashoshin jiragen karkashin kasa da manyan hanyoyi a seoul babban birnin korea ta kudu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya hukumomi sun ce akalla mutane takwas sun halaka wasu karin bakwai kuma sun bata har ila yau ruwan saman da aka yi jiya da dare ya janyo daukewar wutar lantarki a birnin da kuma lardina makwabta hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta yi daren mekiya a gidan tsohon shugaban kasar donald trump da ke florida an yi amanar cewar bincike na da nasaba ne da wasu tarin takardun sirri da ya taho da su daga washington bayan ya sauka daga mulki a bara mr trump wanda baya gida a lokacin binciken ya yi zargin cewar wani yunkuri ne na 'yan adawa domin hana shi yin takara a zaben 2024 to yanzu kuma bari mu leƙa afghanistan inda yanzu haka aka yi shekara kusan ɗaya tun bayan da mayakan taliban suka kwace mulkin ƙasar tun lokacin rayuwar jama'ar ƙasar da dama ta canza matuƙa wakilin bbc sakunda kermani yana ƙasar lokacin da 'yan taliban ɗin suka kwace mulkin kuma yanzu ya sake haɗuwa da wasu jama'ar da ya gana da su a wancan lokaci gada ibrahim yawa da fasarar rahotonsa. rayuka biyu da suka sauya bayan 'yan taliban sun kwace iko a lokacin da 'yan taliban suka shiga birnin kabul a watan agustar bara mutane da dama sun tsorata sosai Ruina da ke sanya ayyukanta a shafin YouTube ta yi hira da su. A bara ta faɗa min cewa 'yancin maza daidai yake da na mata. Tun daga wancan lokacin aka baiwa mata masu gabatar da shirin talabijin umarnin su rika rufe fuskokinsu. A lokaci guda kuma akwai damuwar da ake cewa yawancin makarantun sakandaren mata sun kasance a rufe. Watanni goma sha biyu bayan 'yan Taliban ɗin sun kwace iko, Rina bata daina yin bidiyoyinta ba. sai dai a yaushe tana shiga ne irin ta gargajiya sannan kuma tana taka tsantsan wajen sanin irin abin da za ta faɗa. Eh, Bukata ta ga 'yan Taliban ita ce mata da 'yan mata su dinga sanya hijabi saboda haka ya kamata a ba su 'yancinsu da musulunci ya ba su bai kamata a tauye musu hakkin su ba ya kamata a bar su su yi aiki da karatu. tafiyar 'yan sa'o'i kaɗan zuwa wajen birnin kabul wata duniyar ce ta daban a bara mun ziyarci ɗaya daga cikin ƙauyukan ƙasar afghanistan da dama da ke a fagen daga mazauna ƙauyen wanda dama can masu ra'ayin riƙau ne sun yi maraba da 'yan taliban Ba ma iya zuwa ko da kasuwa saboda yakin, amma a yanzu muna iya zuwa ko ina. Bayan shekara guda an sami zaman lafiya amma an shiga cikin wata babban matsalar tattalin arziki. Ba aiki, babu ayyuka. Mutane na dogaro ne kawai akan 'yan uwansu da ke kasashen waje. Da gaske ne babu kuɗi a lokacin gwamnatin da ta gabata, amma halin da ake ciki ya yi muni. Sun janyo mana matsaloli da dama. rayuka biyu daga cikin rayuka da dama sun sauya har abada. To a fagen wasanni kuma shahararriyar 'yar wasan nan ta tennis Serena Williams ta yi tsokaci mafi karfi ya zuwa yanzu cewa gasar US Open da za a fara a cikin wannan watan a New York ita ce gasa ta ƙarshe da za ta shiga. A wani rubutu a mujallar Vogue, Serena ta ce ba ta son furta kalmar taya Amma a shafinta na Instagram ta ce ta fara lissafin lokacin da ya rage mata a fagen wasan tennis. serena mai shekaru 40 ta lashe babbar gasar tennis har su 23 kuma a cikin watan yuni ne ta dawo fagen daga bayan ta shafe shekara daya ba ta wasa saboda rauni shugaban tawagar 'yan wasan sri lanka a gasar wasannin commonwealth da aka kammala jiya a nan ingila ya tabbatar cewar wasu daga cikin 'yan wasan sun yi batan dabo rahotanni sun ce 'yan wasa tara da manaja guda sun fice daga tawagar manjo janar danpath fernando ya ce bai ji daɗin abin da suka yi ba musamman ganin cewar gwamnati ta kashe makudan kuɗaɗe wajen ba su horo an yi amanar cewar sun baro sri lanka ne da niyyar zama a burtaniya bayan gasar sri lanka dai tana fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. haka kuma za ku iya tafka muhawara a kan duka labaran da ma wasu a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To ƙarshen shirin kenan. Ni Alhaji jori Kulibali nake cewa mu kwana lahiya daga nan London.